mai bin dokoki kasa Najeriya. Allah ya yi rantsuwar alkawari kenan daga bakin tsofin mayakan boko haram abokin yaye su da aka gudanar a bayan da suka sami horaswa na tsawon makonni sha shida shirin da gwamnatin tarayyar najeriya ta samar da shi domin samar da afuwa wa tsofin mayakan boko haram da suka ajiye makamansu Ƙwararru da kuma masana da malaman addinin musulunci sun wa'azantar da su da kuma tsarkake zukatansu ta hanyar cire musu tsatsauran ra'ayi domin maishe su zuwa garuruwansu na asali. ɗaya daga cikin tsofin mayakan boko haram ɗin ya gabatar da jawabi da cewa mun gode a gwamnatin tarayya wadda ta suka taimake mu an koyar da mu sana'o'i wanda ya kamata a gidan nan hata kamar ni ko karami daga cikinmu hata ko kurma daga cikinmu idan ka kama ba abin da ba zai iya yi maka ba alhamdulillah mun gode muna sake wa gwamnatin najeriya kamar baba buhari allah ya masa da albarka ban mara abin da za mu ce sai dai allah saka da gidan aljanna kuma bayan haka don allah mutanen da suke waje yi hakuri da mu su yafe mana abin da ya wuce in allah da wannan abu mu hatta har da suke can muna roka musu allah ballantane mu mu sake koma cikin wannan lamari muna godewa ma'aikatan gidan nan wadda komin kala zaratin ba su taɓa cutar mu ba wallahi ko cikin dare ciwon kai ba ya samu mu ko da ya same mu a daren za a fitar da mu a zuwa muna magani wallahi ina fatan ba wai wani ɗan karamin boko haram ba wallahi hatta shekaru wata rana zai zo ya siya a gaban nan insha Allah Allah sa kuma wai da ba su gane ba su gane Allah ya kawo su a nasa jawabin a madadin gwamnonin jihar arewa maso gabas gwamnan gombe alhaji bayan hassan dan kwambo talban gombe ya buƙaci sauran al'umma da su karbi waɗannan bayan allah sannan ya ci gaba da cewa ina so son tabbatar muku da cewa daga yau idan kun koma gida daidai kuke da kowane ɗan ƙasar nan kuma idan allah ya yarda ba wanda zai nuna wani bambanci saboda haka yana mana murna duka kuma yana ɗaukan wannan dama na yi godiya ta musamman ga shi mai girma mai daraja shugaban ƙasar najeriya president muhammadu buhari wanda ya ga ya zama daidai kuma ya fahimci cewa idan aka samu saɓanin ra'ayi a cikin al'umma ba kowanne ba ne za a iya da ƙarfi wani in aka ɗan magantu za a samu fahimta ina godiya kuma na musamman da gwamnoni na arewa maso gabar da haɗin kai da suka ba wa gwamnati domin a tabbatar da wannan ya yiwu kuma muna kira da idan akwai waɗansu wanda suke sha'awan irin waɗannan idan da suna tsoro ne ko suna ganin kamar in suka zo za a kama su a tabbatar musu cewa babu cuta babu cutarwa a tabbatar musu da cewa idan suka zo suka irin wannan sun zama fure kuma ko me ya faru sun ci halak malak tuni har an miƙa tsofin mayakan ga gwamnatocin jihohinsu don mai da su garuruwansu na asali abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a nigeria.